da cancantan ruwa ya same shi irin ba da shi ila ta ce ka zama shi gaba bai tsira ba wal haribu bai gudun can walau jadda fil harabi ko da ya matsa a gudun nan malam bare sha ba amma lahu masirun illa ilaihi wal mukhatir wanda ya fada tekun nan ya rufe ido ya fada rafin ilal garaki kullu sa'atin bi ainihi yana da halaka yake a kowane lokaci don ya cancanta ainihin ya fada din halaka tun da ya riga ya fada igiyar wata sama da shi a kawo da shi kasa duk da yake da ya mutu an ga mutane uku nan duk halaka ne ko abin nan gani ni kuma ni abu nan kun ga cikin su aka ce minhum man waqafa a dahishan ko zuwa karshe da biyunsu minhum man raja ala aiki, me gudu kenan minhum man rama bi nafsihi bi lujajihi bayna dusunansu halakakku ne sanga ga halakakku ne to ina me tsira ai ka ga ina ukwance sun halaka ina me tsira ce wa ma naja min ba wanda ya tsira daga jama'a illa sinfar rabi' sai hudu su waye su wa humul ladina tadaru su ne wanda suka jira muwafatu sabila da ilamri. jirgin umarni ya iso su ke tunda in abu ya taso har sai an hada har sai umarni ya zo an gama shiryawa su za a yi nasara karu karubat minhum jirgin nan da ya kusa da su na dahum rubba kafin ke ke su, rubba wanda ke jagoran jirgin direban ruwan sun ya ke ce masa rubka ainihin abu biha fiha bismillah majaraha wa musa kaga da yan ruwa za su kula da dole za su samu mafuta a rayu tarihin annabin wasu da sunayen da menene idan dai shi ne kaftin din farko ya wuce kaftin da karshen matsayansu ko matsayansu ne na karshe وهي سفينة نوح وسفينة من بعده جلجل نبعين شنما من الرسل من ركبها نجا دوان دي هو مرني نا الله دمان ذن الله يريك للتافي على النجا ومن تخلف عنها دوان دي إبر عمرني جرق وركبوا سفينة الأمن جماعة to ko jirgin iran ko jirgin nan na umar ne fa kadar ya jari kana na guka na wabi ki ta sare fi amwadi a wajen juye juyen ambaliya igiyan ruwa ala hukum asli liman biyadi tasarrufu amma Ammi, kawiya, da wanda tasarrufi ke hannunsa su tsari kada Allah kenan yanzu magana idan su magana irin wannan da'awa na wannan zamani idan aka ce za a hau wannan a zai da Allah kare to amma tafiya shi kai cikin ambaci dangi ba su yarda ba iyaye wani da ba sa a kai ba ba su yarda ba abokai ba su yarda ba yan anguwa ba su yarda ba ɗaliban kama wanda su fara horarwa kafin haka an kace da abin da za a yi su ba su yarda ba da za ka yi ko kai duk ya zuwa ka tafi imma a sha wa imma a mutu in an mutu da jannatin in kuma aka sha an yi nasara a ya addini yanzu ba a fara wallahi ba a fara ba shi falam yakun illa gafawa ba wani abu ne ba illa kafaje shi ne gafawa da mutum je ina bacci zai tambayin gafawa hmm? gafa a kafaje kana cikin tafiya ba gani ko bacci ba nawai ɗauke da kai ba kan fita da ke to haka abin yake ba wani abu ne ba in ga wannan shurun na ina kasan ka zama mu ji mu kawai cikin ba takila jil ardi da magana aka ce wa kafa ad-dunya ardi dunya wa sama'iha ya ardu bula'i ma'ak mu muna jiran wannan wa ya sama'u aqli wannan cikin da kake gani dan da lokaci ya ji za su yi za a dam a nasara a hannun wanda zai bi da ke so kaga saman ba ta bai ba Allah ba ka ce waje kalma a ruwa ya kafe wa kasal amra bastawar ala jirgin da ya sa kan judi ya rufa Idan aka ce za a karyo shi waye dauka san sai yi yadda suka kai barazana ana fata da in kace shi a kaza kaza kaza da da da assalamu alaikum Allah ya gafarta da mun kace shi a kaza kaza kace ce alzazzaki kaza kaza kace kuma ne kaza kaza ba wasu da bulalu a gefe an yi wannan daga nan su fara sakkan mutum wasu ce a tafi da shi marka tafi da shi marka. ki su so ka bukan yan sanda amma yanzu ba sai labari Ama ba mutuwa su kai ba suna nan anda za ku alu suna ku tashi ku horar da samarin ku bata na nan alu balanta na zuwa ta ko ana dundunan shekar din nan shi ku tana dama musulunci masu kare musulunci wal mutakallifuna an safina masu wanda suka shiga jirgin can kome noho amma mutanen noho ne da ba su shiga ba kafin an shiga ciki tuguriku sun ko da zana aka koda su da wani diya ainihin alaihin aka kira su alabe alar osil adamita وقيل بعدا للقوم الظالمين على كلام بصر ابن بعدا هلاك للقوم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أبو ثم نودوا بلسان الشرع كلا صد هذه الشريعة والقدر حقيقة لتوحيده لتوحيده وإثباتا لهجته وهو أعدل العادلين قل لله الحجة الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل yi musu ya rasu da laifanin nahil hujjatul balika hujja ta koli ga Allah kamar ka wata wala sha'a idda ya ga dama da hadahu majma'i nan za a tsaya fasali ne a ƙarƙo mana